babban damuwan shi ne akwai kudin dako namu da aka rike kusan miliyan 180 kuma mai girma shi shugaban taruwa da professor ya zauna da minista na fana da gwamna na central bank an duba ina ne damuwan yake kuma da biya makitas kudin su karshen satin da biya kuma mutane maganar layuka abin da bature yake kira panic an tsorata ana zato cewa da ai kari da ai kari to ina zan tabbatar maka yau ko maganar kari gwamnati ta nuna cewa wannan gwamnati da gaske take ta tsaya akan hakkin na kasa